abduhu wa rasuluhu amma ba'ad jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana yi ni na litinin wanda ya daidai da yanin ashirin da tara ga watan zulkada hijira annabi sallallahu daga makka komawa samadina yau shekara 438 daidai da 21 ga watan august shekara ta 2017 wannan shine kasan na 34 eh, daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na na sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke karantar da mu siffofi guda arba'in daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na mazan tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a wannan littafi na babban malami ne a musulunci fadilatul sheikh mahmud misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar kafin mu ci gaba kai tsaye ta yi gobe ya zan ɗaya ga watan zulhajji ko zulhijja kenan sauran kwana goma yau sallah ko kuma sauran kwana tara an gane ku to a irin wannan ranakun makan ɗan faɗakar game da wasu abubuwa waɗanda da buƙatar a ce an faɗakar da musulmi su jama'a abu na farko shine mu sani cewa daren nan na da zai kama idan shine daren ɗaya ga watan zulhajji to daga wannan daren har zuwa daren sallah darika goma saboda matsayinsu da nuna mana girmansu alƙur'ani sai allah ya rantsuwa da su a cikin alƙur'ani a surar da kusan da an ja ta kowa ya santa Allah da ya ƙur'ani yana cewa walfajiri fajiri walayalin ba wanda bai san layal ba abinda layal yake nufi jam'i ne na lailu layal dararrika ashir kuma dama goma kenan to dararrika goman nan ne Allah ya rantsuwa da su a ƙur'ani rantsewar da Allah ya yi da su yana nuna maka su. an gane ku yana nuna maka baban zaba ne waɗannan darikan guda goma da aka ya ɗan uwa musulmi ka sani idan har yau an ga wata da daddare to ya nuna maka an shiga daren ɗaya ga watan zulhajji jama'ar musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa a hadisin da sahihi ne al'imamu muslim ya ruwaito sa annabi ya ce babu wasu ranaku da allah ya fi son mai aikin alheri a cikinsu kamar waɗannan ranaku guda goma mai ruwa ya ce annabi yana nufin ɗaya ga watan zulhajji zuwa ran sallah goma ga watan zulhajji babu wani aiki da mutum zai wa Allah da Allah ya fi son a mai aikin a wata rana kama waɗannan ranakun guda goma da za su fara yiwa daga gobe Sabai suka ce ya rasu rasulallah har wanda zai je jihadi don ɗaga addinin Allah annabi ya ce har wanda zai je jihadi don ɗaga addinin Allah wannan aikin da ya je na jihadi bai kai soyuwar yi wa Allah aikin alheri a waɗannan ranaku guda goma ba annabi ya ce sai dai mutumin da ya fita zuwa jihadin da shi da iyalin shi duka matansa da 'ya'yan shi da abin da ya mallaka kaf ya tafi jihadin ciki ba wanda ya dawo to wannan ne zai iya zama daidai da wanda ya yi ma Allah aikin alheri a waɗannan ranaku guda goma wannan sa ibn taimiyya a majmu'a sa yake cewa ya dan uwa musulmi ya kamata ka gane a dararka babu daren da ya kai daren lailatul qadari a wurin Allah an gane ku har waɗannan dararka da Allah ya rantsuwa da su darajarsu da soyayyar da Allah ke musu ba ta kai dai daren lailatul ba amma kuma babu wasu ranaku da rana da Allah ya fi son a yi mai aikin alheri a cikinsu kamar waɗannan ranaku guda goma mai wadda za a fara daga gobe ko da da rana-ranar lailatul ƙadir za ka yi ma'alla aiki to bai kai kai ma'alla aiki da rana a waɗannan ranakun guda goma na farkon watan zulhajji ba da haka ya jama'ar musulmi ƙunga ga dama ta samu Allah ya rayar da mu muna fatan kuma ya ci gaba dayar a rayar da mu kwanakin nan suka yi ƙarshe har ma su wuce har ma ya nuna mana baɗi da baɗin baɗaɗen baɗaɗa kenan jama'a kun gane kuma allah ya taimake mu akan wani aiki watan yawaita ayyuka na alkhairi a ciki jama'ar musulmi barkuji daga cikin aikin alherin da ake so musulmi ya kula da shi Shi ne in ka san wani da ya tafi aikin hajji ya kokari kaɗan kula da iyalin shi ranar sallah sai nama ka aika musu an gane ɗan sai shinkafa ko kayan cefa ne ka aika ma iyalin wanda ya tafi aikin hajji annabi ya ce yana na a cikin jami'u sagir annabi yana cewa duk wanda ya taimaki iyalin wanda ya tafi aikin hajji ladan da Allah zai biya wanda ya je aikin hajji sai ya baka irin ladan jama'a kun gane ko <laughs> Allahu akbar sannan ana son maza su rika zuwa wani masallaci ba na unguwarsu ba su yi sallan nafila a can an gane amma ba ka niƙi gari tafiya wani gari ba a'a a unguwarku akwai masallacin da baka saba yin sallah ciki ba to ka je kai nafila a ciki ladan da za a baka daidai yake da ladan nafila 27 jama'a kun ga to mata kuna zuwa masallaci sallah ne <laughs> eh ko ma da yaushe ne gama an gane ko da Allah a saurara kowa ya saurara kowa ya saurara yana daga cikin aikin da ake son musulmi ya kula da shi a waɗannan ranaku daga gobe yawaita karatun Alƙur'ani, yawan sadaka ana son musulmi ya yawaita watan kula da abin da zai ƙara watan dankon zumunci tsakanin shi da 'yan uwansa ana son musulmi ya dan sami in zai iya wasu ranaku wanda zai yi azumuka a ciki sannan ana son a waɗannan ranaku in kana da hali ka rika shirya abinci kana ba waɗanda suka yi azumi da ma kun gane ku don haka waɗannan ranaku da kuke gani da maiwa daga gobe za su fara na goman farko a watan zulhajji waɗannan ranaku ranaku ne na adage a roƙi Allah ranaku ne da roƙon Allah a cikin Allah yana ansawa ranaku ne wanda a cikinsu ne ake samun rana ɗaya wanda wannan ranar idan ta wuce sai baɗi ita ce ranar arfa idan mutum ya Allah azumi a wannan ranar tun daga bara zuwa bana in dai laifi Allah kaiwa ya yafi tun daga bana har zuwa baɗi laifi inda Allah kaiwa ya yafi a wannan kwanaki goma ne a kwana na goma ne ake kuma ibada mai girma ibada ta layya jama'ar musulmi don wanda ke na nufin yin layya daga yau da aske gashin mara aske gashin hammata yanke kumbuna daga yau kafin rana ta fada yi kokari kai don kan rana ta fada a ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim yana cewa idan ɗaya ga watan zulhajji ya kama idan watan zulhajji ya kama ɗayan kuna nufin yelayya kar ya kuskure ya ce zai aske gashin jikinsa ko kuma kumbunarsa har sai ya yanka daga dabban layyarsa wannan yasa da yawa wasu malamai ke ganin idan har mutum ya san zai layya watan zulhajji ya kama bayan ya kama yana sane ya je aski na ka ko na hammata ko na mara ko je yanke kumbato tabbas ya saba ma Allah jama'a kun gane ku. da haka do wanda ya san zai layya ana tunatar da shi ya dan yi kokari ya askin shi a yau kafin rana ta fada idan ko ba ka da tabbacin yin laya to hukuncin bai hau kanka ba sannan layyaka under probability ne kana sa rai in Allah ya buɗa zami in Allah kuma to ga mun nan dai tsammanin warar baka in ji ba haushi an gane ko to idan Allah to wannan hukuncin bai shafe ka ba ya shafe ka ne in ka samu tabbas da ma kun ji wannan ko sannan bari ku ji annabi ya ce duk wanda ke da halin yin layya ya ƙi tattala abinda zai yanka ragon layyar to ranar idi annabi ya ce kai ya kuskura ya zo masallacin mu musulmi in ya ga dama ya je coci ya rage nashi an gane ku amma kana da halin da za ka yi layya kuma allah ya fi ka sanin kana da halin ka ƙi tattala abinda za ka yanka ran sallah wai kai kayanke ba za ka yi ba da yanzu 35,000 to abu nawa za ta ma Ɗan uwa musulmi abu ko nawa za ta ma jama'a kun gane abinda za ta ma yana da yawa amma da rayuwarka da duk abinda ka mallaka waye maka su Allah yanzu a abinda Allah ya ma a arzikin da Allah ya ma ba za ka iya ɗaukar ko miliyan ɗaya ce in ya ce ka sai rago ka yanka ka siya ka yanka a abin da Allah ya ma yanzu kai ba za ka iya mai haka ba da ma kun gane ko kuma kenan kana so Allah ya ci gaba ma ya ci gaba da yi ma abin da ranka ke so kana so kenan Allah ya ci gaba ma da ya ci gaba da yi ma da za ka ji daɗi ka ƙara arziki da yalwa da kudda abin nan kenan ka ji tsoron Allah ɗan uwa musulmi ka sani laya magana mafi inganci wajibi ga wanda yake da hali jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu sai dai layya ba a haduwa a hada kudi mutum daya zuwa biyu a ce a sai rago a yanka ko tunkiya ko bunsuru ko akuya a ce za a laye da su kuma ana yin laye da daddakan dan bunsuru ana yi da kyan rago duk za ka iya siya amma idan rago ne ko tunkiya bin suru ko akuya ba za ku haɗa kuɗi ku siya ba amma mai gida zai iya siya in ya siya ko uwar gida ko ko amarya ko kanwar uwar gida ko wace ce ma an gane ku za ta iya siya in tana da hali majin ya yanka a madadinsu gaba daya amma in sa ne ko raƙumi kuna da hali za ku iya haɗa kuɗi ko biyu ko ku uku ko ku hudu ko ku biyar ko ku shida ko ku bakwai ku yanka kuma da nufin layya ku raba naman kowa ya je gida kuma ya amfani da shi jama'a kun gane wannan ku Allah ka shirya da mu don haka mu sani cewa waɗannan ranaku da ke gabanmu ranaku ne waɗanda ake buƙatar musulmi ya ɗan dage samu abin da ya sama saboda ba dole ba ne a maimaita su da kai ba bara yawar haka akwai waɗanda a nan wurin muna nan muna karatun nan da su amma bana sun maye watanni a lahira wasu kuma kwanaki an gane ku to wannan opportunity da ka sama wannan dama da allah ya ma wannan damar da allah ya ma ga ka da rai jama'a bari ku ji yanzu sauran kwana nawa sallah ba goma ba ko tara to ina tabbatar muku yanzu a kowane da lafiyar shi lau amma kun garan sallah wala ba za a yi ta da shi ba ya tafi lahira suna nan da yawa mewa ma da mewa da ki kun gane ku to dan abin da za ka iya samu saboda 'yan kwanakin da aka ara maka ara maka aka yi ba naka ba ne ranar da wanda ya ara ma ya ga dama zai karbe abinsa kuma ba ya shawara don wannan ranakun kwanakin rayuwa da Allah ya ara mana kaga yanzu in ara muke hijabi aka yi za a ce muke wance e don Allah jibi zan aiko min da hijabi na wallahi to Allah abinda ya ara ma na rayuwa da lafiya ba zai gaya maka rana kaza zan sance maka ita ba ba zai gaya maka rana kaza zan karba guna ba kawai dai ranar na yi zai karbi shi kenan ka shirya ba ka shirya ba da ya rage naka an gane ko allah ka shiryar da mu jama'a waɗannan ranaku ana son tsananta yawaita ambaton allah a cikinsu wadkurullaha fi ayyamin ma'adudat wadkurullaha fi ayyamin ma'alumat ana son daga ran sallah zuwa har kwanakinta su wuce ana son yawaita ambaton Allah ana son daga ɗaya ga watan zulhajji har zuwa ran sallah yawaita ambaton Allah a ciki kai ta Allahu a duk sanda kike dan wani abu ba ba magana kuke ba bacci ba ka riƙa yawaita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله كيتين وانا a ranakun na ana son mutum ya yawaita ambaton Allah yanzu ka tafi ƙasar Saudiya za ka ji alazaina tana ta aiki jama'a kun gane ku to mu duk da mu je ba amma muna nan muna taya su aikin da aka ya 'yan uwa musulmi kowa ya yi kokari ya ga a ranakun nan ya dan samu su ranaku ya yi azumi ya kokari in kana da hali salatu tasbi an gane ku yawaita nafulfuli yawaita yin sallolin dare yawaita karatun alkur'ani da ayyukan da suke na alkhairi yawaita yin su amma dai babu wani nassi da ya ce a yi azumin kwanaki goma duka an gane ku amma azumi na daga cikin ayyukan alkhairi idan mutum ya lazimci yawan ta yin azumi a ciki ya kyauta allah ka shiryar da mu na eh a'a ni ne na ce in ya ga dama sai ya je coci ba annabi ne ya ce haka ba eh annabi ya ce duk wanda yake da halin layya ranar idi ya ki tattala abinda zai yanka yana da hali to kare kuskure ya zo masallacin mu musulmi an gane ku da wannan ne da yawa malamai suke cewa layya wajibi ne saboda annabi ya ce karka zo masallaci ai kun ga abin babba ne sannan ƙur'ani cewa allah ya yi ina tsaina kalkautar fasalli lirabbika da yawa malamai suka ce Allah ya ce wa annabu ne fasalli lirabbika ka je filin idi kai ma Allah sallar idi wan har in ka gama idi sai ka yanka dabban layyarka to kuma umarni ne idan an umarci annabu dukan mu an umarce mu da haka da yawa suke ganin watan wajiba ce bilal dan abi rabah yana cewa ni in na buga na buga ban samu abin da zan yi laye da shi ba ma ubali an udahiya wa laubiddik ba abin da ya dame ni ko da zakara sai na yi layyatawa ba wai don in kai layyar da zakara layyace waccan ba amma dai ko da zakara ya kokari dai ka dai yanka wani abu a ranar tun da ba da halin rago in lamta kun ibulun fami iza in ba raƙumin da zaka yanka sai ɗan matin birin akuya sai ka yanka shi allah ka shiryar da mu da ma wannan shi ne ɗan faɗakar wanda nake so wata mana kowa ya yi ƙoƙari ya yanke ƙumbunansa da gashin jikinsa da zai aske an gane ku. ta amma watan bai hana ya mace yin kitso an gane bai hana ta tsifa ko da wurin taje kai gashi na zuba ba hana ba wannan ai ba yanke gashi ba ne wannan ana tsifa ne ko ana taje kai ya sa gashi ya zuba ba as ba yankewa aka yi ba jama'a kun gane bai hana ya mace kunshi ya mace za ta iya kunshinta sannan idan kumba ta daga tana dan ma zafi za ka iya ne ta amma dai ka sa abin yanke kumba ka yanke to an hana ka inda za ka layya jama'a kun gane ku allah ka shiryar da mu to za mu ci gaba da karatu mala ya ce siffa ta ashirin da bakwai daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah asatu watan rufa asirin ɗan uwa musu da ma mu rika rufe asirin junanmu an gane ku kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu wal ummata min ba'dihim annabi na zaunar da sahabban shi ya karantar da su annabi na sanar da sahabban shi yana karantar da sahabbansa da al'umman musulunci da za su zo a bayan sahabban annabi annabi di ya karantar da mu cewa annal muslima lallai mutum musulmi yambagi alaihi an yastura akahu ya kamata duk wani musulmi inda dai dan arziki irin albarka ne duk wani musulmi in dai dan arziki irin albarka ne to ya rika rufe asirin dan uwansa idan ko watan dan sharri ne ba dan arziki ba irin albarka a dan sharri ne irin mugunta mugun mutum ne dan sharri masharranci to wannan dan bai rufe asirin dan uwan shi ba babin mamaki ba ne amma jama'ar musulmi annabi na karantar da sahabbansa yana karantar da al'umman musulunci da za su zo bayan sahabbai cewa annal muslima lallai mutum musulmi yambagi alai ya kamata ga duk musulmi dan arziki irin albarka an yastura kawo, ya rika rufe asirin dan uwan shi wala yafdihu kar ya rika kunyatar da dan uwansa saboda kaga wani aibi nashi an gane ka je ka rika ya maɗiɗi kana kana kana kunyata shi wali zalika wannan yasa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza alima anna rajulan waqa'a fi mukhalafa idan manzon Allah ya fahimci lallai ga wani sahabi ya auka cikin yin abin da ba daidai ba shine waqa'a fi mukhalafatin ya auka cikin saba wani abu na shari'a yayi abin da ba daidai ba idan annabi ya ga wani ya aikata abin da ba daidai ba abin da bai kamata ba to fa innahu ya yaqulu abin da za a ji annabi yana cewa shine sai a ji annabi yana cewa ma balu aqwami wai me ya samu wasu mutane ne yaf'aluna kaza wa kaza da suke zuwa suna yin kaza da kaza da bai dace ba kun ko gane jama'a kai annabi akwai rufa asiri jama'a idan kai wani abu annabi ya tabbata kai ba daidai ba jama'a na bayyana kawai sai annabi ya ce haba jama'a me yasa wasu mutane ne suke aikata kaza da kaza jama'a kun gane amma sai ka ji wani yana cewa kai ina ani ban jin kunya kowa in yi ba daidai ba sai na gaya mai ko gaban waye to annabi baya haka kai ko da wani annabin kake koyi kuma uku ko ba haka ba jama'a annabi muhammad da ya kaji yadda yake wannan hadisin hadisi ne na abu dauda hadisi ne ingantacce albani ya inganta shi a silsila a sahiha lamba hadisi na 2064 an gane ku ga. wallahi ko kai malami ne na naziri ko firamare ko sakandare ka rika kokari kana kiyaye irin wannan ɗabi'un na annabi kawai yaro ya yi ba daidai ba ka ce da ta tibi tashi wawa sakarai ka za ku yayi yi. da dadewa a kowata islamiyya ta dare da muka taba budewa yanzu wadda ta abin ma tana da 'ya'ya za su kai biyar ko bakwai bencina tun da ni ke karantarwa a ajin ina gaban allo inna lillahi inna ilaihi raji'un irin masu ga ta lokacin budurwa kawai ta yi haka tana bacci wallahi talla ashe fitsari kawai tana ta fitsari mata tsariwa ga ta budurwa kai kun san wani abu tun da ni ke gaba ina kallon ga fitsarin na zuba da na auna na auna na ga kai yarinyar nan budurwa ce idan yaran ajin nan suka ga haka gaskiya za a kunyata ta to akwai abin kunna wuta a nan gefe kawai na je ina dan daga hannu haka ina ta tunani yadda zan yi fat sai na kashe wutar kawai sai na ce kowa ya zauna a yadda yake kowa ya zauna a yadda yake sai na ce wutar nan na ga alama za ta iya samun matsala maza ku tashi ku fita da sai aka miƙi sai suka yi ta fita sai na ce mata su ta yi su fita ina ji ana taɓa ta wancan tashi tashi tashi ta tashi da suka fita mana fitowa ita kaɗai ta fahimci abin da ta yi mana fitowa sai na ce kawai a tafi gida sai gobe makaranta suna tafiya wallahi jama'a ni na dawo na samo ruwa na zuba a wurin yanzu ‘ya'yanta za su kai shida ko bakwai a ‘ya'yanta ma za su kai bakwai gaskiya to ka gani jama'ar musulmi iya abinda za ka iya yi na rufe asirin wani kai kokari kai yanzu misali lokacin da na bayyana ga abin da ta yi shi kenan fa ka riga ka gama ci mata mutunci wallahi tallahi yarinya ce budurwa amma ya aka yi ana karatu ta duka kawai sai ga fitsari tana yi tsirr ni kadai na gani wallahi Allah ya rufe asiri to bari ku jama'a ka yi ƙoƙari wanda duk Allah ya rufa ma asiri ka taimaka kai ma ka rufa mai asiri kuma an ka tona asirin wani yanzu to daɗin me za ji kuma yanzu ba ka gudun kai ma Allah ya tona wani asirin naka jama'ar musulmi shari'a bata ce ka rufe asirin ɗan uwanka ba sai dan ta san kai ma in aka rufa naka asirin za ka ji daɗi ta ma wani za ka ga watan har zabura yake shi da ya ga abin da ba daidai ba na wani kawai ya ƙosa an gane ku. ta wanka yaɗa wace riba ka ci jama'ar musulmi duk masu ƙoƙarin tona asirin 'yan uwansu musulmi a irin wannan dan zatin Allah wani lada annabi ya ce Allah zai baka ladan guda nawa ne amma akalla mun karanta kun ji a ɗari kusali na ladaddakin da ke cikin rufe asirin ɗan uwanka musulmi mun karanta kun to kuma wani shi haka yake jama'ar musulmi wani ko uwar shi ce za ta yi tusa ba wanda ya ji wallahi sai ya ji ya tona ce na fa ina zaune ma mata tusa haka zai je yana fani uwar shi ma zai tona ma asiri to bare uwar wani aga wannan sai dai tsarin Allah ke to kun ji ko wani hadisi sahihi malam sai ya ce wala ya kul annabu bai cewa in ya gauni ya yi kuskure bai cewa ma balu fulani me ya samuwa ne ne ya fa'alu za yake zuwa yana yi mana kaza ne annabi baya haka sai dai annabi ya ce wai me ya samu wasu mutane ne suke yin kaza suke yin kaza na ba daidai ba amma annabi ba zai ce me ya samu wani ya faɗi sunan ka ƙarar ba zai ba jama'a kun gane ku. Allah ka shiryar da mu wai yusammihi bismihi annabi ya kira shi da sunan shi karara baya sai dai ya ce wasu mutane an gane ko Allah ka tsare mu mala ya ce wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙulu annabi yana yawan ce masahabbai la yasturu abdun abdan fid duniya babu wani bawa musulmi na Allah babu wani bawa babu wani musulmi da yake bawan Allah ne nagari da zai rufa ma wani ɗan uwan shi musulmi asiri a nan duniya illa satarahu Allahu yawmal qiyama shi ma sai ya gama kwaso kayan abun kunyar da ya ma Allah a duniya riki riki gashi ba wanda ya hango shi sai Allah wallahi sai Allah ya rufa mai asiri jama'ar musulmi ji duk wani mahaluki da kake gani akwai wani abu da Allah ya rufa mai asiri ba wanda ya sani Duk ka kana da wannan abu kun gane ku? ranar kiyama haka za ka rungumo kana fitowa daga kabari za ka fara tunanin to suwa na suwance to yanzu ya za a yi su ga wannan kayan wannan mugun abu da na yi to inda ya ka rufa ma wani ɗan uwanka musulmi asiri a duniya wallahi tallahi Allah sai ya rufa wannan abu duk a gama dambarwa filin kiyama Allah sai ya rufa ma asiri yanda ka rufe asirin ɗan uwanka a duniya a can kai kuma Allah sai rufe naka ai gashi annabi yana cewa la yasturu abdun abdan fid dunya babu wani bawan Allah musulmi da zai rufa mu wani bawa dan uwan shi musulmi asiri a nan duniya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah sai Allah ya rufe nashi asirin a ranar alkiyama yanzu ko ba wata falala sai wannan dan Allah ba ka riƙa rufe asirin ɗan uwanka musulmi ba ko ba ta falala sai wannan jama'a kun gane ko yanzu ko wanda ɓarawan akuya ne a kiyama haka zai ɗauko ɗan akuya na ɗaya cewa Allah tambaye shi mai ba shi ne mai gida na mai yasa ya sace ni to amma in ma rufa rufe asirin mutane ne sai Allah ya rufe asirin ya ɗauko ɗan musulun sai a rufe zai ce Allah ce kai ne sa ka yaka ka sa abin da ya sa na rufa ma asiri kana rufa mutane asiri amma da kowa sai ya ganka dan musulun na aka kana ɗauke da shi tawakis ala komai ka auno shi akan haka na wani abu da ka je kai na ba daidai ba in dai ka rufe asirin wani Allah zai rufe naka Allah ka shiryar da mu wannan hadisi sahihi ne al'imam muslim ya ruwaito sa a lamba hadisi na 2590 karanta kitabul birri wasila wal adab mala ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ma manzan Allah kuma ya ce man gassala mayitan duk wanda wa mamaci wanka wankan gawa ga wasu nan nan Allah ya taimake sun iya sun ƙwari da an yi rasuwa za ka ga an neme su baiwa Allah tsaya ki ji falalar aikin da kike ba aikin banza ba ne man gassala mai yi duk wanda yawa mamaci wanka to amma ga sharaɗi fasa rahu. ka ga wani abu na aibi a jikin shi ka rufa mai asiri ba haushe ya ce kai dai ga mutum Allah wani sai ka je mai wanka abinda za ka gana ce o oh, dama wani haka yake ko dama wancan haka take to ba ta ka rufe asiri jama'a kun gani amma yanzu a ganshi cikin babbar riga da ya ciki da dogon wando yana haɓa ta nan da ƙubansa koma haɗa a banki ko dara ana ranka yadda yana ɗaga hannu yallaɓai yana ɗaga hannu wata za a ganta ga tanan da hijabi da niƙabi Allah ya rufa mata asiri da wannan niqabin Allah ya rufa mata asiri da wannan hijabin to idan kaga aibinta wani abu a jikinta to i kokari rufa asiri tunda kaga har ta mutu ba wanda ya sani tunda kika ga har mutu ba a sani ba Allah fa ya gama rufa mata asiri yaushe ke da baki halicce ta ba za ki je ki tona asirin ki ji tsoron Allah jama'a kun gane ko ki ji tsoron Allah idan Allah ya rufa mata asiri kar ki je ki tona asirin Allah fa zai tona naki ga laifin nata kin dauka jama'a kun gane rufa asirin bawa wannan siffa ce ta kyakkyawar ɗabi'a annabi wadda kuma da shi aka ce mai koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun sai Allah ya ce mai liman kana yarjullaha wani yawmal akhir wa zakara Allah kaseera ga abun koyi kyakkyawa Allah ya turo mana shine Annan Muhammad an gane ku amma sai Allah ce liman kana yarjullaha ga duk wanda ke fata yake sa ran haduwa da Allah ba matsala ya haɗu da Allah lami lafiya to ga abun koyi Annan Muhammad ga daga abin da ake so a koyi da shi a kai waliyomil akhir ga wanda dukke fatan haɗuwa da lahira ya isa lahira ba matsala to ga abin koyi annan muhammadu daga cikin abin da ake so a koyi da shi a kai akwai rufe asirin ‘yan uwanka musulmi amma ba ka so ku haɗu da allah lafiya ita tona asirin ‘yan uwanka da ma kun gane idan ba ka son ka ga lahira te ma kyau to ai ta tona asirin yan uwanka ai lahira watan lahira da kake gan ta iya da kowa haba to lahira wasa ne kai tun ka fahimci ba wasa bace kana natsuwa kuna tare da mutum yana mutuwa in ka je ka tsaya kan shi za ka ce kai wannan kaɗai ba wasa ba ne bari lahira Allah jama'ar musulmi wani kasan shi kakkarfa ne lafiyayyen mutum barga-barga ne ƙato ne ma ya mutu kawai za ka yi mai wanka sai ka ce ikon Allah wani zubin za ka ɗaga hannun kana so ka zuba ruwa hannun na su cewa sai dai ka kawai haka idan ka ɗago kan shi akwai wani wanka da muka yi wani ya ɗan ɗago shi haka ina zuba ruwa ta daidai ƙeshe riƙe wallahi aka yi sake yana sullubewa kum wallahi tallahi faɗi ya kuma da ƙasa sosai bulo, sai na ce ka gani yanzu da da ran shi sanda ya ji zai afka ya kumi zai yadda haba to wannan faga shi kana kallo tun kan ya tafi lahira a duniya masu yadda aka yi da shi ku yan uwan shi mutane sai yadda ku kai da shi duk wanda ya taɓa yin wankan gawa ya san haka wanda duk ka aji sai yadda ka juya shi ma kun gane Ɗan uwanka ne fa ya mutu sanda za ka yi mai wanka Duk yadda ka ga dama fa ka juya shi kawai a haka zai tsaya ko da bai ji daɗin yadda ka juya shi ba zai iya gyarawa ba idan hannun shi ya murɗe a haka ka bar shi a kwance a haka kana zuba ruwa bai ji daɗi ba amma ba zai iya gyara gyarawa in kaga an gyara kai ka gyara shi ɗan uwanka mutum bare a je lahira ya shiga hannun Allah ba sai yadda Allah ya juya shi ba inda ya fa mutum na da hankali Allah ka shiryar da mu zamanin imam malik wata ta je za ta yi wa ka tsarkin farko da ta ɗiburuwa za ta yi mata tana ya faruwa kawai sai ta yi farji macen haka ce wannan farji an sha zina kawai sai ta yi irin bari ta ji nitsa yatsa da za ta yi kawai sai ta je bam ya riki ta yi juyin duniya ta jawo hannunta daga cikin al'aurata hannun ya ƙi fita lafiya masu taya ta wanka ta ce ita ba hannunta ya rike a cikin abin nan na gawan nan adisi suka ja da ba ja take gawa na biyo ta hannu ya ki fita waɗannan da ke taya ta suka zuba babba suka fita a guje suka batta nan sai ta rika fasa ihu aka zazo ka ce a tsaya kar a shiga rufe mata jiki ta jawo zanin abin nan ta rufe ta shigo aka ce me ya faru ce ni dai gashi gashi kawai na dai zo ya mata tsaki ne ce to yanzu wannan mumun sun ya za a ba sai dai a gaya malamai shine a je wannan malami sai ce a a samu mata da wuka mai kyau a yanke hannun nata a kai ta a rufe a haka wasu ce a a a dai tsaga farjin da wukar a fasa shi a zawo jawo hannun kowa ya tafatawa har magana ta zo gaban imam malik ya ce a'a ko kusa ba za a taba farjin gawa ba ba za a yanke hannun ita mai wanka ba amma a je a tambaye ta tsakaninta da allah ta yi wasu lafuzza ne akan gawan nan tana inda inda aka ce ke tsaya ki ji maliku ne ce a tambaye ki saboda allah ta ce gaskiya ta yi to me ta ce ga abin da na faɗa ne na kai yatsa yatsuna zan sa in ji shi ne kawai ya riƙe. yanan aka koma ga imam malik imam malik ce to kun gani yanzu da kun fasa al'aurar gawa kun zalunce ta da kun yanke hannun baiwa allah nan ba barauniya ba ce ƙazafi ta yi a musulunci kuma akwai bulala ta ƙazafi aje a juya gadon bayan ta hannun na cikin farjin ita gawar mata bulala tamanin mata bulala na kazafi da ma aka aka rufa ga aka juya bayanta aka dinga zambada mata bulala duka ake zambada mata bulala ake jama'a ana ana daga bulala tamanin da tara ana zambada mata na tamanin saba'in da tara. ana zambaɗa mata na tamanin kawai sai hannu ya fito jama'a kun gane ko ba ai duk wanda zai je wa gawanka tana da wani irin kwarjini kana yi ne kana tsorata ka ta rike ka to kana kana mata wani kazafi sanda za ka fara wankan ko kana cikin wankan ka ce kun gashi ai kaza ai kaza an ba kai sa'a ba ya kashe ka da mali Allah ka tsare mu jama'a annabi ya ce man ga salama yi duk wanda ya magawa wanka fa satarahu ya rufe asirin ita gawar satarahu Allahu min adh-dhunubi duk zulban da ya ma Allah in ya zo gaban Allah ran kiyama Allah sai ya rufa mai asiri akan waɗannan zunubai kai ma sai Allah ya rufa ma asiri wa man kaffanahu duk wanda wa mamaci likafani jama'a kun gani za an tara kudi a nan an siyo likafani na mutum 134 gaba ɗaya ya ƙari da ma kun gane ko ya kare mutum ɗaya sai na mutum saba'in mutum ɗaya ya sai na mutum saba'in to di ya kare to duk wanda ya maɗan uwan shi musulmi likafan kasahullahu minas sundus Allah zai tufatar da shi tufan alhariri na aljanna mai kauri mai walƙiya wanda za ka gaina wal wal wal irin wannan na cikin aljanna ɗin Allah zai ɗauko kai ma ya matufa da shi saboda ne saboda kama ɗan uwanka likafani duk wanda ya gina ma ɗan uwan shi musulmi ƙabari ko tura kai so uku ubangiji sai ya gina maka ma keken gida aljanna kuma sai Allah ya rika baka lada na kama ka gina gida ka ba mutum kyauta ya zauna ciki har tashi kiyama ladan zaman da yake a gidan da ka ba shi kyauta har a tashi kiyama wannan ladan haka Allah ke ba wanda ya gina ma ɗan uwan shi musulmi kabari isa ɗan uwa musulmi ka je makabarta ko da turawa uku ne i ƙoƙari ka tura amma nan karatu na min haka laƙanakun ɗaya wa biya nu'idukum biyu wa min hanu ukura ukurabi annabu ne ya ce ba a yi ba ba annabu ba wannan hadisi kyakkyawa ne al'imamu ɗabarani ya ruwaito sa a cikin alkabir albani ya ce hadisi ne hasan a sahihul jami'in sagir lamba hadisi na fa ya laitana kai can ba ma kyauta ma kan mu musulmin yau kai can ba ma kyauta ma mu na ta'allamu hadha al azim da zamu dage mu koyi wannan ɗabi'a kyakkyawa mai girma ta rufa ma junan mu asiri min al-habibi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu koyi wannan ɗabi'a daga annabi masoyin mu sallallahu alaihi wasallam fa nasturu mu rika rufa asiri ala ikhwanina akan ƴan mu musulmi maza wa akhawatina mu rika rufa ma ƴan mu musulmi mata asiri ko ku gane ba shi kenan isa za ka ga waya yanzu mace tana da miji ka sa ko wanda sai allah ya ɗan jarabe shi ko allah ya jarabe ta lokacin sanyi sai ga bata ankara ba kawai ta ɗan yi fitsarin kwanci ko ba a yi to wani kuma namijin ne Allah zai jarraba sai ya dan yi fitsarin kwance dan tsula haka wata ran ta da gari ya waye in ta fita da katiba duk wanda ya ce to ni na rasa yanda zan yi fitsari aka miki ce wallahi haka nan zaki ga yanzu kullun sai mun fitsarin kwance sai ya ce wanne ne cikin yaran tace a uban su ne shi ma haka zai je yana cewa uwarsu ce ke bata mai katiba ba ta da aiki sai fitsarin kwanci da a rufa ma juna asiri ko ba haka ba Allah ya kyauta mala ya ce wala na tattabbau auratul musulmin kamar rikabin daddage da kwakwafi na asirin 'yan uwanmu musulmi mu ce sai mun gano na asiri nasu don mu zo mu tona hatta la ya tattaba allahu auratana don mu ma kada allah ya bibiyi sirrin mai tona asirinmu faƙad ƙala sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ma annabi ya ce ya ma'ashara man amana bilisanihi ya ku munafikai waɗanda ke cewa sun yi imani amma da baki kawai ya taron masu cewa sun yi imani da baki kawai walam yadkhulul imanu kalbahu, amma imani bai shiga cikin zuciyarka ba ya mai cewa ya yi imani da baki munafiki kujawa karanta sifatul mana a mainina kamsuna alamatul munafiqin ya ku taron masu cewa kowannanku ku yana cewa da baki ya yi imani amma imani bai shiga zuciyar shi ba la tagtabul muslimin ku daina gibar ‘yan uwa musulmi ya ku munafukai ku daina gibar ‘yan uwa musulmi ku daina yaɗa asirin ‘yan uwa musulmi an gane ko allahu akbar shi sa kun ga wannan littafin mai yau kaga an rubuta algibatu kun gan shi algibatu kun gani algibatu kun dai bakin ko kun ga korin? kun dai ga fika ko kun gani ko kun gani ku yan nan kun ga bakin ko kun ga fikokin ko to bari ku ji kuma kun gani ku liba algibatu wannan littafin idan ka ji abin da ya rubutu game da halin da al'umman musulunci suka shiga a yau na giba wallahi tallahi da irin halin da za samu kansu a lahira saboda giba wallahi in ka rika kuka sai ma ka mutu dalilin kuka saboda algibatu yau ta zama faki hatul majalis duk inda za a yi zauna a yi fira giba ita ce kayan marmarin da ake ci fira te daɗi wannan ya sa kunga gashi wahid bali kunga shi ma nashi ko? kunga faki hatul majalis nan mai kuka gani ba ku ga ga apple ba ga lemo ga inabi ga abubuwa amma kun kalla za ku ga jini ke zuwa daga kan farantin to yau kayan marmari da ake ci ana jin daɗin fira in an zauna shine giba giba kaga gashi algibatu kai dai da ganin bakin nan kasan na maye bakin nan na mai ya ce to duk mai giba maye wanda zai zauna yana gulman mutane yana cin naman mutane wanda ya sa kunga ɗayan annamimatu kun gani shi kuma za ku ga hoton gida ne ga yanar diya kirakin to annamimanci ya kai man karanta da ku don Allah ku je ku yi nazarin nisa'un ahalun nari da maka karanta da ku kasar tamanin ne da wurin tara ko da takwas wannan littafin shi ya kawo wata gaba da ya sanya suna. watan algibatu wan namimatu yace faki fakihatul majalis shine yace inna min algibati man yaqtul akwai gibar da in an yi wal a inna min namimati ma yaqtul akwai an namimancin da in aka yi sai ya sa an yi kisan kai kun manta da karatun littafin na wata baiwa Allah da mijinta suna zaunar lafiya ya je siyo bawa annamimi wannan bawa ranna ana zaune kawai sai zaga ya ce wa mijin nifa ina ganin kan matarka tana da na kan ji tana waya da wasu mazaje duk da dai ban san ko suwaye ba hankalin miji ya tashi na buga muku misali ne da waya saboda yau in ana so a shiga tsakanin mata da miji abinda ake fara gaya mai hankalin shi ya tashi kenan sai ya ce ai kana fita an ji tana yawan waya da maza to ko suwaye dai ba a sani ba ya kamata ka binkita sai mutum ya dabara da dare ya ɗauke wayar da ya duba da ya zo ya ce kai ni ban ga wani kira a ciki ba zai ce a'a ai da ta gama kiran dilitin take yi da ma kun gane ku? sai hankalin miji ya tashi a kanta sai ya fara tunanin shi yasa naga tana kaza tana mun kaza da ya zago sai ya ce hajiya ta ce na amu wallahi kin ga mijin nan naki to sai dai faki hakuri don manemin mata ne kai ce yanzu ma a kowata ta tana nan ya riska ce ya ce wa ita zai aura kuma ni dai ki rufa mun asiri amma in dai kina neman taimako wallahi na san shige da fitan da zan abin nan ba zai yi ba kina zaune da miji lafiya kaza kaza hankalinta ya tashi idan miji ya shigo sai rika harararta saboda ya ji an ce ga abin da take ita ma sai ta rika hararar shi saboda an ce mata ga abin da yake sai ga a ah, wannan <laughs> kaga ya tabbata abin da ake faɗi a kanta ita ma sai ta ce a ah, to ai ga alama nan ya nuna ce to auren nan ko ga yadda za a yi bari zan aiwa ne ya ce min akwai shige da fitan da zai yi sai ta kira sai ce ka amma fa aikin yana da wahala ko wani malami ne zaki kawo kaza zai ba da lakanin da auren nan ba zai taba yiwa ba kuma za a cire mai sha'awar duk wata mace sai ke kawai jama'ar musulmi ta ɗauki kuɗi ta bayar da ya je sai ya samu wani ɗan gari sai ya ce kawai ta mutsutsuka a hannunta in dare ya raba kawai abinda ake so ta riƙe wuƙa da hannun ta ɗan yanko gashin gemun shi na daidai na haɓa ta ɗan yanko yana ba ta ce an gama yau ɗin in cin yanko zaki ki bani a kai mai jama'a sai garza ya fita ya bi shi shago a kasuwa ranka ya ɗaya ce na'am wallahi tallahi yau dai na gama kamata ya aka na ji tana waya da wani namiji cewa ita yanzu ta rasa ya za a yi kurau to amma sai ya ba ta shawara cewa cikin dare kawai ta yanka ka ta ce barayi ne kaga da ta gama ta kaba wai sai ya zo ya aure ta ya ce mata to yanzu ta yadda amma za ka ce na gaya ma karka yadda kai mace amma in dare ka yi kaɓa kai bacci ka yi taɓin sharinka za ka gani jama'a dare na raba mai gida ya saki jiki kawai na ta shari ta ɗan farka da ta taɓa shi kawai shuru ta ɗan girgiza shi kawai ya nuna bacci yake da ta gyara kawai sai ta tsaro ƙata tana riƙe nan ta yi haka kawai sai riƙe hannun ta ya tashi yana tashi da ya kwace wuka ya zindima mata a ciki a nan muka karanta littafin na a nan wurin Littafi karatu ne mun mai kasar wurin tamanin da wani abu jama'a gari na wayewa kawai aka zo aka yada cewa ai ya kashe matan shi ai danginta na zuwa suka yi a tara a tara suka kashe shi ai in ka samu annamimi a unguwa kwanga gida ba ku gani ba gashi gida ne gashi amma kun ga yadda tsawa duk ta lalata gidan kun gane to idan dai annamimi ya shigo cikin yadda tsawa ke rusa gida haka zai watsa ku, haka zai rusa ku, zai haifar da bala'i da masifa tsakanin za a yi ta a yi ta yaƙi a tsakani duk inda ka ga musulmi sun haɗu suna ta rikici annamimai ne a tsakiya ko ba za su taba bari a daidaita ba ko ba za ka taba gane su ba to annabi ya ce ya ku taron masu cewa kun yi imani da baki kawai amma imani bai shiga zuciyar ɗayanku ba la tagtabul muslimin ku daina gibar ƴan uwanku musulmi ko da ba ƴan uwanku musulmi ku daina gibar musulmi tunda ku munafikai ne shi sa ai mai littafin hamsuna alamatul munafiqin ya ce babban abun tsoro a yau cikin al'umma annabi da ma duk munafikin da kuka ji an faɗe shi a zamanin annabi wallahi tallahi kafiri ba musulmi ko ɗaya a cikinsu su dama a zuciyarsu kafirai ne kawai sai suka da baki suke shigowa musulmi su ce sun musulunta amma fa kafirai ne a zuciyarsu kafirai ne amma da baki sai su ce su musulmi ne ya shigo sau malamin sai yake cewa to babban abin tsoron a yau waɗanda ke munafinta al'umman musulmi za ka ga kakan shi da kakasa baban shi da babas da babasa da yayin shi da ƙannin shi da ƙannin ubansa da ƙannin uwarsa da ya yin su duka wala din musulmi aka haife shi a ɗan musulmi aka yanka mai rago aka sa mai suna amma wallahi shi za ka ga yana munafinta musulmi yan uwan shi wanda ko munafukan zamanin annabi dama su kafirai ne su dama kafirai ne yau ko masu munafuntan musulmi da uwarsu da ubansu da kakanninsu duk musulmi ne rago aka yanka musu da salatin annaba aka ɗaura auren uwarsu da ubansu an biya sadaki an yi komai amma yau ku diba ku ga suke munafuntan musulmi irin waɗannan Allah ka tsare to ka dai ji abin da annabi ce wala tattabi'u auratan kan ku rinka bin sirrinsu ku ce sai kun tona asiri fa na dan yadda abin yake man na yi tsallake hajji yake duba da kyau Yadda abin yake man ba aurata akihi al-muslim duk wanda ya ce zai bi wani asiri na dan uwan shi musulmi ya gano ya je ya tona to ta taba Allahu auratahu shi ma Allah sai ya bi asirinsa sai ya tona wa man taba Allahu auratahu duk wanda Allah zai ba asirin shi kuwa yufdihu Allah sai ya kunyata shi walau fi jayfi baiti koda a ƙarƙashin gadon uwar ɗakan dakin sa ne yake abin sai Allah ya tona sai ya kunyata shi wannan hadisin sahihi ne Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dauda Albani ya tabbatar da ingancin sa a Sahihul Jami' Sagir lamba hadisi na 7984 ana nuna lokaci yayi zamu tsaya nan karatu sai gobe fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum to duk masu yi ku dauke karku ta daukar shi Allah ka shirya